yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan duk kunanan lahiya da wannan yammacin laraba ɗaya ga watan Yuli. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Har yau kuma kuna jin shirin ta intanet ko kuna iya jin shirin ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima Jumrau. Kamar kowace laraba shirin yau da gobe akan siyasa ne, saboda haka ba fashi akwai labarin ɗan iya wanda yau ya dira kan masu alhakin sanar da jama'a labaran yadda ake tafiyar da gwamnatin. A zauren matasa tsohon ɗan majalisar wakilan Najeriya Aliyu Ibrahim Gebi da Usaini Mahmud Abba da Isa Muƙaddam da kuma Maryam Bagudu za su ci gaba da muhawara. Yau hwa za su hwata ne akan wani rashin adalcin da suka ce gogaggun jami'an gwamnati ke wa matasa. a zo a fito da mu mu yi ihu mu yi harkowa a ci a watsar da mu mu matasa mu an cuce mu amma yanzu gwamnatin buhari da ake magana idan ba a kawo matasa ba ina mai tabbatar miki shi ma sai an kalubalance shi gwamnatin buhari ita ma mun sa mata ido muna nan muna gani wai shin ya za a yi a share wa talaka hawayen shi na kukan da yake yi akan makodan kuɗin da 'yan majalisar dokoki ke samu akwai mafita kuwa kowane majalisa da aka zaba na tarayya ko na da tabai ya zauna amma zaben shi ne suna da zama in karshen wata ne farkon wata ne ya je Abuja a yi zama da shi a bashi allowance sai koma je ci gaba da zama cikin jama'an da suka zabe shi don ya musu aiki Muna tahe da amsoshin tambayar mu ta jiya akwai ayar mu ta yau sannan kuma za ku ji wato taron da kungiyar CSAP ta mata zalla ta gudanar akan yima mata nasiha akan azumi ku biyo mu dai za ku sha labari kuma za ku ji waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe. farko ga na ikra isa lawal da labarin ɗan iya Dan ya ce ni a kullum na zauna na yi shiru sai in yi ta tunanin abubuwan da kan faru. Musamman ma dai a wannan ƙasa ta mu idan na kalli ɓangaren labaru ta yadda shugaban ƙasa Buhari ya zaɓi wasu mutane aka ce su ne ƙwararru ya ce ɓangaren yaɗa labaru da hulɗa da jama'a su rinka magance duk wani daru amma a maimakon haka sai suka zama 'yan zaman zuru masa magana sai sun ji 'yan adawa sun yi ƙuru sai ka ga wub sun fito suna ta 'yan dabarbaru idan an matsa kuma sai su ce wannan ɓatanci ne daga wasu 'yan tsiraru na ce kai ɗan iya to kai me naka ne kake ta wani huci ya ce ai dole ne mu yi wa tukar taka takun tafiyar nan hanci idan ko ba haka ba da sannu sai 'yan bani na iya sun jajjefe gwamnatin da kalaman muzanci saboda gazawar waɗanda aka ce su kula da harkar yada labaru babu wani tumasanci kaga dai an ce shugaban ƙasa buhari ya kori jami'an tsaro na farin kaya sss suka ce kaji ɓatanci aka ce ya ce a sayar da jiragen saman fadar shugaban ƙasa suka ce kaji maganar ƙasƙanci da kuma aka ce shugaban ƙasa muhammadu buhari ya naɗa kanal Muhammad Ali a matsayin shugaban ma'aikatar fadar gidan gwamnati suka ce 'yan ƙasar nan sun faya kulafuci. Hakanan da aka ce Buharin ya ce a kama kanin mai ɗakin shi kan maganar cin hanci suka ce kaji ɓata zumunci. Shi yasa nake tsibe tsabar mamakin cewa mai yasa su ba sa magana ne sai idan wani batu ya bullo su dinga dogon turanci. Sai dai kuma koma menene kamata ya su sani cewa kowane ɗan ƙasa fa na neman bayani kuma ko a bashi ne ko ya yi kalaci saboda ya san yana da yanci na ce i dan iya ya kamata masu kula da kafafen yada labarun da ke aiki da shugaban kasa muhammadu buhari su sake zama su yi tunanin cewa kafafen yada labaru a wannan zamani fa ko ina sun fantsama saboda haka a maimakon a ji kullun tsakaninsu da 'yan ƙasa ana ta tafka gaddama kamata ya a ce yanzu sun ɗauki sabuwar azama su rinka warware komai nesa da kofa tun kafin batutuwa su dumama don kuwa kowane ɗan ƙasa ya riga ya waye babu wanda zai bari a mai da shi kurma babu ruwan wani ɗan ƙasa da rufa-rufa irin na gwamnati balantana idan gwamnatin ta yi gabas a zo a ce mai ta kaɗa yamma kaga kenan idan jami'an yaɗa labarin shugaban ƙasa suka tsaya gardama yanzu 'yan ƙasan sa lallaɓa su buga musu guduma a ƙarshe sai a bar su daga su har mai gidan da ya ɗauke su aikin kuma su yi ta nadama dan iya ce to Allah dai ya sa su jami'an jami'an yada labaru na wannan gwamnati su gyara su daina barin 'yan ƙasar da ke cikin yunwan labaru suna ta faman buga bara don ko zamanin nan batun yada labaru kusan kowa fa ya shahara saboda haka idan kunne ya ji malam bahaushe ya ce jiki ya tsira wato idan an sauya salon sake bayanai sai kaga 'yan ƙasa sun fara yi wa gwamnati kara idan ya so sai 'yan ƙasar da gwamnati a waye gari kowa ya dara Wai shin kahohin sadarwa na zamani da ake amfani da su ta intanet na yada labarai da hudakarwa shin alheri ne ga al'umma ko kuma sharri ga amsoshinku game da wannan tambaya. Tabbas kafofin sadarwa na zumunta alheri ne kuma sharri ne a wani bangaren domin a cikinsu muke samun labarai, wanzar da muhawara, uwa Ubasa da zumunta. Amma akasin haka a cikinsu ake yada labaran ƙarya, damfara da sauransu. Saƙo daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. To a gaskiya dukkansu da akwai, sai dai ya danganta da inda mutum ya jefa kansa. Saƙo daga Haruna Sha'aibu ɗan Zomo. Ta ɓangaren sadarwa, faɗakarwa, wayar da kai alheri ne. Ta ɗayan ɓangaren kuwa shirinsu ba a cewa komai. Saƙo daga Mubarak Aminu Yakubu. ya danganta da yadda mutum ya tsara wa kansa ta wajen yin amfani da su. Sako daga Haruna ɗan Kasim Isa. Yau da gobe, na sha rubuto muku dubunnan saƙonni na, amma ba ku taɓa karantawa ba. Ina yi wa ma'aikatan sashen Hausa na VOA fatan alheri gaba ɗayansu. Sako daga Abdulrahman Adam Kankiya. Alheri ne, saboda ta hanyar Facebook na samu matar da zan aura. Sako daga Sophie Dunn L. Othman. Duk da illolinsu, Amma mukan 'yan kasashe masu tasowa hanyoyin sada zumunta ya taimaka a daidaita demokradiyya a kasashenmu Sako daga Ibrahim Abubakar Zanna. Kawai ya danganta da kai waye kuma me ke zuciyarka, amma niya nawa alheri ne. Sako daga Usman Muhammad Garba. Ya danganta da yadda mutum ya ɗauke su, amma alkhairin ya fi yawa a ciki, ko don sada zumuntar da ake yi. Sako daga Abubakar Ibrahim. Waɗansu lokuta alkhairi ne ga al'umma, misali wayar da kan al'umma, sada zumunta da dai sauransu. Amma waɗansu lokuta sharri ne mafi muni ga al'umma kamar yaɗa ƙarya da jita-jita cikin al'umma da ɓatanci. Saƙo daga Buhari a jihar Kamba. Wai don me gogaggun 'yan siyasa da jami'an gwamnati ba sa so su koya wa matasa abin da suka iya? Ga zauren matasa kuma ga Madina Dauda da Aliyu Ibrahim Gebi da Usaini Mahmud Abba da Isa Muƙaddam da Maryam Bagudu. ba su son koya mu ko ba za mu jira ranke daɗe sai sun koya mana ba za mu shigo da ƙarfin mu kamar yanzu gwamnatin buhari da ake magana idan ba a kawo matasa ba ina mai tabbatar miki shi ma sai an ƙalubalance shi sai ya fi kowa shiga cikin ta. na ake so to a ga matasan a yanzu a cikin mutum. tun farko tun daga wannan kwamitin da aka yi satin na transition din nan kamata ya ce maga matasa. Yawa. Ba matasa ne? Baba Joda da mahaifi na tare suka je barewa. eh to an shi yana shugaban yana shugaba a cikin mutan bole ya jagorawa majalisa mutum 359 a nan ai akwai wanda bai kai shekaru 40 ba a cikin su ni da mutum daya mutum daya ne na san mun yi mai zai iya sa takalmi mu shiga daji mu yi yawo a yi surutun a yakin da shi wane dalon na jos eh. shi kadai ne a cikin su da shi matashi ne to amma shi kadai ne ai amma yanda aka yi tururuwa matasa suka yi a kasa a aka aka yanda matasa suka ko ina duka matasa za a diba ne ba duka ba amma amma dai a gwamnati an sa mutum ɗaya a ciki mutum ɗaya a samu 40 sanda aka tafi aka je wannan aikin banzan da shugaba Goodluck ya sai aka yi wannan mai conference din nan fa matasa nawa ne a ciki ya doma da ai kwamiti ne kawai wannan eh, mai aiki na dan lokaci kalilan ko ma menene ai hajiya juma'a ne kyau daga laraba ake gane ta matashi ya ɗaya ce ya doma a ciki so mun zauna ke mu kawai sai in an zo zaɓe a zo a fito da mu mu yi ihu mu yi hargowa a ci a watsar da mu gwamnatin buhari ita ma mun sa mata ido muna nan muna gani mukan gaskiya a matsayin mu na kungiyar matasa da suka fito suka yi wa buhari wannan aiki mun duba shi vice president ɗin da yake tare da shi a matsayin sa ne za a ce maka matashi matashi ne amma ka ga abin da ya yi a fannin iliminsa da mukami da ya rike za ka gan cewa ya samu daman ne kuma ya yi abubuwa sosai wanda mutum mai shekara ba ma ba zai yi ba amma ya yi saboda ya samu daman tun da wuri to amma duk mutum da aka ce maka yau ba aka ce bai yi ba ba ba shi daman ba ne domin duk abin da za ka yi a shekara talatin a shekara arba'in ba lallai bane ka iya yin sa ya za ya ba arba'in ba za lallai bane kana shekara hamsin ka yi ta in kana sittin ba lallai bane abin da za ka yi a shekara hamsin ka yi ta a shekara sittin haka har ya kai ga saba'in da to a shi yanzu shekarunsa ba su kai 60 ba ma ko 55 eh mataimakin shugaban kasa eh, shekarunsa 55 eh. to kuma in aka duba profile abin da ya yi za ka gama ya fi wani mai shekara 80 eh, to akwai irin waɗannan to akwai irin waɗannan da yawa akwai ire-iren wani wanda inda takarda ne za a kawo a zo a ta kalli a duba ba daga shiyar arewa yake ba masha Allah ai muna nan yan arewa hajiya akwai waɗanda inda za su nuna miki takardun su na makaranta a duniya sai an yi alfahari da su a a arewa a bauchi ina iya baki sunayen mutum biyu na kuma gaya ba gwamnati idan aka fito da su a duniya sayan yi zama a jihohin arewa akwai su akwai su akwai su akwai su ba inda ba su amma ba a ba su dama saboda ba ƴaƴan gidan wani da yanzu kuna kuka da shugabannin ku na arewa kwarai muna yi muna a gyara ai in ba su gyara ba haji ai mun da shigowa ai yi kuskure da aka bar ƴaƴan talaka suka fara shiga ƴaƴan da aka kuma bar dan talaka yayi karatu idan ba su gyara ba za mu kwace mun fi su yawa mun fi su yawa so ko ɗaya bayan ɗaya za a bi za su kare kafin mu kare muna kiran shi jiran muhammadu buhari wannan adalci da muke tsammani zai yi ya mana wannan adalci mulkin nan ba na gidaje kwaya bakwai zuwa takwas ba ne kawai arewa a'a namu ne karakar namu ne gaba daya kuma shi ma muna gaya masu mun fi su yawa a kowane fannin rayuwa mun fi su yawa a wajen jin daɗi ne kawai suka fi mu yawa a fasa gwamnati kowa ya shigo ciki wanda yake da abun da zai kara ma gwamnati ingancin rayuwar bil'adama ya shigo ciki adalcin da kuke cewa manyan ku ba su nuna muku ba ta yaya za a fara nuna muku shi saboda ya gaba hajiya kin san akwai wannan yan ta'addan yan kuna bakin wake yan boko haramun ko to arewa muna da yan ci gaba haramun kuma su ne suke kaka gida a cikin gwamnati da ci gaba haramun ko ci gaba haramun ci gaban talaka haramun suna nan suna cikin gwamnati to muna fatan cewa jiran muhammadu buhari kashi na farko mu dai arewa yankin namu ya cire mutanen nan ya kakkaɓe su dan da da haram da halal ba su haduwa idan ko mutanen nan suka shigo gwamnatin ka to shi ma gwamnatin nasa akwai alamar tambaya na farko kenan matasa kuma idan ba a sama mana abun yi ba ba a sama mana aikin yi ba to kowa ya je ya tsara kansa a gidansa don ko ba dade ko ba jima za mu shiga za mu kwata ko da karfin tsiya ba za mu zauna muna ji muna gani hajiya abinda wani zai ciyar da dabbobinsa karnukan gidansa ya fi abinda bil adamu kusan dubu za su ci a sati ba a ce za a zauna lafiya idan da makocinka bai zauna lafiya ba wallahi kai ba za ka zauna lafiya ba in kana ji kana da bohol a gidanka shi bashi da ruwa wallahi ka jira zai fasa gitin naka shi mai shigo ya samu ruwa kuma Allah ne bashi wannan dama kuma Allah bayan yayi haka sai Allah ya ƙara hukunta ka ita kuma majalisa idan ba a gyara majalisa ba haja idan ba a gyara majalisa ba da tattattawa din da na wakilai din duk gyaran aikin banza ne na uku INEC wajen shugabannin zaɓe idan ba su tilasta dokokin da aka suke da shi ba alal misali an ce in kana neman majalisar dan majalisar wakilai na Abuja ga iyaka kudin da kashe alal misali miliyan biyar idan ba a tilasta wannan dokan ma'ana anan in ka kashe miliyan shida amma rushe ah, banka a eh, cire ka masha Allah idan dai za a bar mutum kana neman kujerar reps ka kashe miliyan 100 in ka shigo me za ka yi ai sai ka ciro wannan kuɗin mm. wataƙila bashi ka ci wataƙila wata dukiyar ka sayar wataƙila irin wannan yan jari hujjar ne an baka miliyan 100 amma za ka bada miliyan 250 idan ka shigo yanzu aka yi aikin so dole a sa ido a irin wayannan in ba haka ba in ka shiga duk da kana aikin wallahi ba za ka samu ka zauna ka yi aikin ba ai yanzu kaman maganar da honorable ne a ce sabbin memba wanda suka ci zaɓe yanzu a yanzu suka ci zaɓe ba su ma shigo ba ba rantsar da su ba amma za ka samu banki tana zuwa tana bin su da miliyan biyu da ba su bashi su je su sayi mota su yi wane ne su yi menene to ina za su samu ba dole duk inda suka zauna a majalisa suka ji da za su samu kuɗi dole su sa hannun su a ciki ba su sa hannun su je su akwai hanyoyin rashin gaskiya da yawa da yawa da yawa wanda za ka samu kuɗi na gigi cewa na fitan hankali kuma akwai wani abu daya da kullum nake faɗi abu daya ne da aka ki aka kasa binta har ƙasa ka kana da miliyan ɗari miliyan ɗari nan ina ka same ta yau ka same ka kana da gidajen miliyan ɗari ina ka same ta malam kai bayanin da ka samu kudin nan sai ma kana biyan haraji akan dole mutum ya bayyana abu eh, da ya mallaka ka bayyana kuma a tabbatar cewa eh ka mallaka ba wai ka shigo bane kana tunanin zaka mallaka ana maganan 'yan majalisa ana magana ma'aikatan gwamnati ana magana shugaban kasa kaga wannan kashi ukun nan wanda aiki da suna da ake kiransu in aka ce daga level eh, maybe level uku ko hudu na aiki gwamnati a ce mutum ka samu yau akwai wanda ka samu duk bai kai kawai na maybe iliminsa primary school secondary school ne amma sai ki sha mamaki ya mallaki fiye da biliyan daya a office a buga takarda daga efcc kowace masana'anta da wajen aiki da offices kowa ya rubuta abin da ya mallaka daga sama zuwa kasa wannan abin da ya nuna nan in aka samu wani daga waje aka ce tashi ne amma bai saka ba wannan kawai ya isa ya bar aikin shi kwace kwace kuma ya bar kuma ya sa abun da aka ga tun da ya fara aikin lalle bai kamata mallaki wannan ba a bincike shi amma ba haka za a yi ba dole ne wannan gwajin ta so kalawa mutane hajiya ka manta kuma ba ma son yafiya ba maganan yafiya wai a ce mutum ka saci biliyan 100 a ce wai yanzu ka kawo biliyan 40 an yafe maka sauran wallahi ba za mu yadda ba wai shin ya za a yi a share wa talaka hawayen shi na kukan da yake yi akan makudan kudin da 'yan majalisar dokokin Najeriya ke samu akwai mafita kuwa ga malam kabiru dan lawanci da bayani abin da kamata mu yi ne eh, mu sa kaimi mu ga cewa ainihin in su ma ba su faɗi ba akwai ai hukuma musamman wanda aka ba wa ainihin ikon kula da ainihin albashi da kuma allowance na ma'aikata wato wannan hukuma da ake cewa revenue mobilization and fiscal commission su su fito su gaya mutane nawa ne yan majalisar najeriya suke samu sannan a kwatanta shi da sauran ma'aikatan gwamnati don ba zai yiwu a ce wani ya zamanto da eh, mai ido ba sannan sauran mutane kuma suna wahala ba ya kamata a fito a gaya wa mutane cewa ga abin da ake ba kowa a daidai kuma aikin da yake da wannan maganar ta taso don yanzu haka a najeriya akwai wannan muhawara din da ta taso na cewa an ce za a ba wa ɗan majalisar najeriya wata jarida ta buga wato disney ta ce za a ba wa ɗan majalisa allowance na naira biliyan takwas da miliyon ɗari shida da arba'in don su sayi sutura da takalma wanda za su sa in mun duba wannan za ki ga cewa kowane ɗan majalisa a wurin zai iya samun naira miliyan sha bakwai da wasu eh, dubbai sannan ɗan majalisar dattabai zai iya samun naira miliyan ashirin da daya to a cikin shekara hudu a ce ɗan majalisa zai kashe naira miliyan goma sha bakwai a sayan sutura alhali akwai mutane a yankin shi waɗanda yake na farko ba su da suturan da za su sa na biyu ba su da abincin da za su ci wannan alawus ɗaya ne kawai akwai ɗan majalisar da da irin haka ta same shi aka ba shi waɗannan kuɗaɗe na wai alawas na sayan bairo da takardu da abubuwan da za amfani da su a ofis ƙarshen shekara ya yi sai abin da zai saya a ofis ɗin kuɗi suka rage ya ɗauka zai mayar musu mutanen account ɗin da na, eh, majalisa da suka gani shi da wannan abun suka ce lallai wannan mahaukaci ne suka ce masa ai ba haka ake yi ba abin da ya rage din nan suka ce masa ana sashi a cikin abin din shi sannan ya ɗauka ya je ya sa kuɗin aljihun shi to in kin duba irin waɗannan alawus na fitan hankali da ake ba su. sannan ga wasu can basu da albashi ga wasu can basu da abin da wasu ci ga wasu can basu da sutura ga datti ya cika garuruwan mu gaba daya waɗannan kuɗaɗen da ake basu da za a rage su za a iya creating ainihin ayyuka wato ainihin kirkiro ayyuka abin da ake kira public service works a ɗauki mutane aiki waɗanda kawai aiki su shine su ringa share datti da ke taruwa a garuruwa su ringa buɗe ainihin magudanar ruwa wanda yake in ana wannan abun za a rage yawan ambaliyar ruwa da ake samu a manyan garuruwa sannan kuma za a rage yawan datti na leda da ke cikin garuruwa amma mutum ɗaya ya ɗebi waɗannan kuɗin ya sa aljihun shi ya gina gidaje goma a abuja ya sai motoci ɗari ya ringa yawo kullum daga shi dubai gobe ingila gobe amurka wannan abun ba zai haifi ɗa mai ido wa najeriya ba ba yadda za a yi wasu mutane ɗan kalilan wanda ba su wuce dubu biyu ko dubu uku ba su rike arzikin ƙasa su bar sauran mutane wajen miliyan ɗari wanda a cikin miliyan ɗarin nan bankin duniya ta tabbatar da cewa akwai 'yan najeriya miliyan ɗari waɗanda ba sa iya kashe dala ɗaya a wuni dala ɗaya shine yanzu an ce za a sa canjin kuɗi naira ɗari da sittin kenan ɗari da sittin ba abin da zai saya mutum a najeriya in ka karya da safe ka ci abinci da rana watakila abin da za ka iya yi kenan maganan lafiyanka maganan suturan da za ka sa wannan ba a maganan shi sannan a ɗauki naira miliyan sha bakwai a ba mutum ɗaya kawai don ya sayi sutura wannan ba karamin kuskure ba ne kuma wannan ba abu ne mai kyau ga ainihin demokradiyya wanda take ainihin rarrafe irin tamu ba gaba ɗaya abin da ya kamata a yi majalisan shine a ɗauke su a part time basis wato na ka je kawai ka yankin ka ka tafi ka koma mazabarka ka biya ka sun ka na wannan ranar saboda abin da ake gaskiya ƙasa kamar najeriya ba ta ɗaukar nauyin wannan abin da ake ake yanzu ba na zuwa ajiye mutum a bashi gida a bashi motoci a bashi ofis a bashi wurin kwana bai wa kasar nan bata da wani arzikin da za ta yi wannan abu ya kamata kawai kowane dan majalisa da aka zaba na tarayya ko na da ya zauna amma zaɓen shi in suna da zama in ƙarshen wata ne farkon wata ne je Abuja a yi zama da shi a bashi allowance sai koma je ci gaba da zama cikin jama'an da suka zabe shi don ya musu aiki. A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Su danna haƙin ka ka zo ne masu ƙi fara'a. Jama'a shugabannin na muke nan ina A ƙarshen makon da ya gabata ƙungiyar CSAP ta mata zalla masu adashin neman shiga aljanna ta hanyar gudanar da ayyukan taimakon jin ƙai ta shirya laccata ta azumin bana mai taken shawarwari ko nasihohi ga mata. Ga ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar wato Hajiya Aisha ta Sidi Zakari garin babba. Ramadan a janyo hankalin 'yan uwa mata don a yaushe akwai wasu 'yan matsaloli da suke shigewa mata dubu kuma alhamdulillahi daman a cikin mu akwai mutane waɗanda suke fage-fage daban-daban maganar dai da aka yi a kan ibada ne to amma alhamdulillahi akwai maganganu waɗanda suke sun shafo da harkar lafiya kuma akwai likitoci a gurin domin haka suka warware waɗannan matsaloli wanda mata suka tattambaya a kai. A dunkule wato wannan makalar wadda take da taken nasihohi ga mata a watan Ramadan ta kunshi turaku guda uku ne. Turke na farko shine ruhin azumi to sai kuma turke na biyu shine hukunce-hukunce da suka keɓanci mata a wannan wata na ramadan wanda ya danganci sha'anin niyya da waɗanda aka yi musu uzuri kansu sha azumi da abubuwan da ake yawan tambaya a kansu ko suna karya azumi ko ba sa karya azumi amma dukkaninsu da ƙarfafa janibin abin da ya keɓanci mata sannan turke na ƙarshe shine abubuwa da suke a matsayin zayyana masu cikawa ga azumi shine ita sallar dare da yawaita karatun alkur'ani da yawan kyauta da kyautata ma bayan Allah da kuma yawan istighfari. Lecture ta yi daɗi kuma mun koyi darussa da yawa musamman yadda za mu bauta wa Ubangiji da mahimmancin wannan wata mai alfarma da kuma yadda za mu dinga yin ayyukanmu saboda mu kusanci rabu samawa ce. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah mun koyi darussa da yawa. an daɗa ilmantar da mu akan mahimmancin shi kansa watan azumin ramadan da mahimmancinsa da ayyukan da ya kamata mu sani wanda suke wajibai a kanmu kuma da darussa na kan abin da ya kamata bayan mu koya daga cikin ramadan wanda za mu tafiyar da rayuwarmu da shi. Mun karu da me ake nufi da azumi me ruhin azumi menene azumi yake koyar mana especially mu mata tunda mu muna ɗauke da abubuwa masu mahimmanci a rayuwa saboda haka alhamdulillah mun karu da abubuwa masu dama Allah Ubangiji ya saka ma malaman nan da alheri. da Yanzu ga Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir da ayar mu ta yau. رمضان لي مرهبا هكموا كسو أزمي يزومنا دم عباد دي رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله تعالى يكي تواجك من wannan آية. يا قوة ku waɗanda idan wani wanda ba ku yarda da shi ba ya zo muku da wani labari da ba ku yarda da shi ba fa ta bayyana to ku yi bincike ku tabbatar da gaskiyar labarin saboda kada ku farma wasu mutane cikin kuskure ko kuma ku musu hukunci cikin kuskure daga baya kuma ku zo ku gane kuma ku yi nadama Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ne sakamakon wani abin da ya faru lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin kabir al-bani mustaliq da kuma walid bin uqba bin abi shugaban kabilar bani mustalik wanda shine al bin dirar kuma shine baban ummuna juwairiyyat bintul harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya karbi musulunci kuma ya alkawari zai tara zakar sa da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da karban zakka yayi sai manzon Allah ya tura Walid bin Uqba ya je an so zakka to shi Walid bin Uqba ya kasance tsakaninsa da kabilar Bani Mustalik kafin musulunci akwai wata adawa tsakaninsu saboda haka sai walid yake cikin tsoro da wannan aikin ya kusa zuwa garin banil mustalik sai harith ya samu labari cewa ga manzon manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya iso sai ya fito da mutane wajen gari gaba daya saboda su karbe shi shi kuma da ya ga mutane sun fito sai ya ji tsoro ya dauka sun zo ne su yaƙe shi saboda haka sai ya koma da gudu sai je sanar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga kabilar bani mustalik sun zo su hana zakka kuma su yaƙe shi Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji zafin wannan sai ya aika mutane sojoji akan cewa lallai su je su kwato zakka daga wajen kabilar bani mustalik kuma su tabbatar sun hukunta su a dalilin wannan da hari ya samu labari sai maza ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar manzon Allah ka aiko mutane su yaƙe mu manzo Allah sai ya ce yayi hakan ne saboda sun isa ba da zakka sai ta yake tabbatar wa manzo Allah cewa lallai shi bai ga wannan manzon nashi ba kuma lallai su sun zo ne su karbi wannan manzon nashi wata riwaya kuma ta ce bai ma ga wannan manzon nashi ba su sun zo ne saboda su zo su kawo zakar da kansu saboda haka ba wai sun yi ne saboda su hana shi ko su yaƙe shi to sakamakon haka sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar da yake cewa lallai idan mutum ya samu wani labari ya yi bincike sakamakon haka ya yan uwa ya zama dole idan wani ya zo maka da wani bayani kada ka ɗauki maganar ka yi amfani da ita domin wannan za tana iya zama gulma ko annamimanci ko munafurci ko karya duk wanda ya ji wani bayani akan ɗan uwansa ya tabbatar ya yi cikakken bincike kuma ya tabbatar da cewa abin da ya ji nan gaskiya ne sannan sai ya saurari wannan ɗaya ɓangaren kuma sannan in hukunci zai yi sai hukunci To, da fatan an saurari ayar ta yau da kunnuwan basira kuma za a yi amfani da ita. Jamila, ga dukkan alamu laihin daɗi ƙarewa. Mm. Amma kin saurari bayanin da Malam Sharif ya yi wannan aya da ya magana a kai. Eh, amma ki ɗan ƙara bayani. <laughs> Bayanin da ya yi, eh. kamar yanzu mutum ya zo ya kawo miki mm. magana. Eh. idan baki yadda da mutumin ba ko kuma baki yadda da abin da aka gaya miki ba ki eh. hau ki zauna a kai ki bincike amma idan kika duba yanzu muna cikin wani wata irin rayuwa duk abin da aka zo aka gaya miki a kan mutum kawai sai ka hau kai ka zamna mm. ba za ka yi bincike ba ba za ka kyautata wa mutum zato ba gaskiya muna da muna da matsaloli da fatan Allah ya taimake mu albarkacin wannan wata na Ramadan mu sake mu mu so juna mu kyautata wa juna amin ya Allah yawa To baki ɗaya da iyakacin shirin ki kin gana cinye lokacin tambaya sai dai mu haɗu a Facebook ko Facebook insha Allah. za a za za su ga tambayar mu ko da wanda za su amsa mana gobe insha Allah. Eh. To baki ɗaya da iyakacin shirin kenan yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Tafarra Girma Tafarran da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Glenn Hollis. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi. a sha ruwa lahiya kuma kamar kullum dai Jamila muna bara mm. addu'a. Ga hannuwanmu <laughs> muna bara addu'a. Yawa sai gobuwar haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.